الحمد لله رب العالمين والصلاة ala rasulillahi رسول الله وبعد alaikum wa ورحمة wa وبركاته Nina na tsafo gobe gube ya zulhijja 1439 kalenda alijiriya na ajiye ne ba tsafo gobe na tsafo shiga eh? gutan august 2018 kalenda miladiya da yanzu kafin zugutuwa baci da karatun littafin ashiru kawai fitar kiyatin nafs ya Sheikh Abdurrazzaq ibn Abdul Mufti ashru qawaid fil istiqama min okay da ga tafkiyatu nafs daga ne jin yadda tafkiyatu nafs yani tsazu ne ko ashru qawaid fil istiqama qaida go ne ga yatin al istiqama nan man ga al qaidatu sabi'a qaida ya gufa baci alal abdi mahama taqama Allah ya takila ala amalihi mutakin ya wujo mahama taqama ba na waje istiqama tuna an la yattaqila ala amalihi unga ya be tunu ruwani nan wa ala labudi ene wajibi ta ce wujo ne an la yattaqila ala amalihi unga ya be tunu walo nan mahama salaha wattaqama ban do na wa tajukan wuce maje kuku ne kana wala ya gitar rabi ibadatihi e mu ga shi gururu wuje da ibadu yi na ma. wala bi kasrati zikirihi da ya kuga azkaru nuji nema wala bi gairi zalika min at-ta'ati bene ga kyauci majin naja min ya tuye ibada ya soko ma. e gandoci dambo ibn qayyim gan manzilatu riaya ko ji gane ka mi ba kaida mirzo na ebukon da abata magala mi ce dikiyo mi ce mi ce wa go amma iga iga ne la bebe zo bezo manzilatu riaya kiyo gugo sayetu kali dinga da wancan ibn qayyim ga wafiya da ga wafiya da ma'ana yaqulu ibn al-qayyim rahimahullah ne ti ma'ana na ibn qayyim ga ga wal matlubu min al yana ene wabi wushi na al-istiqamatu wa hiya sadad ku ku jikini bi ma'ana yanzu jiki yanzu tagoro bi dacewe fa in lam yaqdir alaiha fal muqaraba kaga wuce mai jaji ko kai do so ba gaskiya fa in nazala anha fatafritu wa nidaa ila magacin daga matsayin mu karaba gari muke abin faro a tafritu ya mari ta yabe wani da'a ringa lamari ya ji kiyo lamar ya tumbu kuma fa zawe kama fi sayyari ke min da al-bukhari da muslimi min hadisi ashe daga hadisi yana na aisha radiyallahu anha an annabi sallallahu alaihi wasallam qala ga nabi ya saddidu wa qalibu saddidu ejikiyo ta ji daidai ta yi koyon goro wa karibu ya ba gaskiya wa abishiru ya mai ya bushara fa'in na hulon ya dukular jannata hadun fa'in na hulon ya dukular hadan amalu ya zaɗa mini ya bane tun a lura aljannana ƙalu a gan wala anta ya rasulallah to ce ya fice ce ci kala wala ana alibi wato mito illa ya madani allah minhu bi maghfiratin wa rahma inda wa ce ci ga magafara bi ramu ila rubeniya fajaba fi hadha alhadith wa ku ko kalana hadithin na maqamat din kulliha maqama ya dini bayanin famara bil istiqama ajfu riga al istiqama ko mm. wa ilimi olotu gani buri wajidawa lobo wa akuri ji watu farilla lo wa ramu lugwa ile sokogo wajina waje na sokogo lo lugwa da wa lugwa ko mm. wai be kiri biya sabri waje ga shuba to waje ga shawatu ina ipata da mini al istiqama wa ya sadad wal isaba fil niyati wal aqwali wal a'mali ngal waje waje sadad wata ko gboro waje dacewa waje al isabatu wagwa su sun ne a nabi sallallahu alaihi wasallam wa ya da bidiye fin ya niyya jobi ma'ana kada tuji ko wal akwal to ya gaji wal a'mal to ya tuji ga bayanin to ka to ya fara bayanin ko wa a fi hadisi sauban hadisi ya sauban wuce labarin gan aidi ma'ana mu ya ku kini wa wallan sau. walan tusu wa an na khaira malikum as-salah ya ku yikini amma yake go ba ne ya ku yikini kana yana su kuwa da yi fatan wuri fata yaji yaya ko ji ga ne ma yadda kan ya yazo bai ni ba amma go ga yi tuye na da alashe da gani sallah annahum la ha, ko ma na ga ne ki yadda yi ko ne wa yaji yazo bai ni ona wujige iri na zaro ce ga ki bawon ga anabi ya a babu ya zafi anabi yau a ji kokari yana anabi ga ga waje na wani ga waje gani ako ebe za mu ci wagon waje kiyin kirkiya na be shi shi ga kiyo anabi ya saya kaga anabi ya saya ga to kwa tun biya bi ta ku

fanakalahun ilal mukarabaci wale daga nan asadadu bai fuli istikama yadda ya zan ci hannu wato mucamu daga bago da almukaraba a wai wayya an ya kurubu yi na listikamati bi hasbe takatihim a tsaba muka wale a tsaba ya tikama gurgudu ya ikwa kashi zan ci raka gobe ni wajen na filon zanu cire ka gutu a bawajiwo zanu cire ka gutu wajiwo zanu cire ka guta ngawu ya jike ngawu ya jiwo no problem zanu ci iko na ujena mu ya jike mu ya wa zakawo ma to sadakawo zanu ci dukiya da sako yi nan ku zakawa mu ji sadakawo to ji sadaka ko zanu ci baiwa na sako ne a wannan da kira to saba fitiyo zanu ci mariwa ni ga sako a fanya ko to so ji kokarin yan yuci zandoci na zakwa a fanya wune kiyo ndi a dai zagu ba guta wuce nun gari sallah nan na kiran ta ba qur'anu ba ci lalibo no fe da takaru kashi ko kadi alima kullu unasin mashrabahu ta ci ba yango le dole a je wole ci amade talaka a je ba amade ni a je bishi ci amade mabiya a je man amade jahili kashi ma a je man a made gi makanta a ci aga su ko gan rayuwa su an gijo in no su ko wa be den do rego jina da mugo ko na maza su ko ka ta tiza mi ogun da su tulu ji kiyo lu ji kan mara ta zo ala da al muqarabatu wayya an ya kurubu mina al-istiqamati bi hasbi taqatihi at-saba istiqama gurgudu yi kwa kallazi yarmi ila al-gharad ke zane wagan wuce ingo wuce ba wuce ingo ci fa in lam yusibu yuqaribu ngo le to bo tu wuce an bu kai no le wannan mu pe ba fiya kan yi mu Ni wa ma haza ga fama da ne su kun fa akhbaru wa ya labari an al istiqamata ke da istiqama be ku kuji kini wal muqaraba be tsombayin istiqama wuce la tunji yawmal qiyamah wa wa ga za go fa qiyamiya fa la yarkun ahadin ila amalihi za no ruga shi shi wa ya de tun de tun wuce wufe wa mini ule ga yawa shi gimi aje na ni ma wala ya jabbi ila mun gashi un feji faru fe wo tiusan ko bai tunu ruwa nema wala yara anna najata hujju mun gale gan na ton ga ga gangwalo na ma inna bal inna ma najatu ubi rahmatillahi e gwa gan ya zawo bi rabai su ko wa afu afwi bi fifa su ko wa fadlihi bi fadlihi su ko ibn rajab alhambali no le yi makanta ibn qayyim nkalita tinu di shele ya di sai laye kula dun min ku mil janna bi amali bandu alu al janna gangani be tun ya na di shi adi su di shele ka kalita su atila ga bitu bani taji e mi aljanna ga alu al janna ga salamun alaikum aga alu al janna ga salamun alaikum bima sabartum fa ni ma ukubad dar ngoli a ajin ati de kiyo ati al janna ko ko dukulun jannata ya gada aljanna ko ya aminci ko man aljanna ne gada na fawi an bi makanu ya amalu ya e gabu bu tunan tuna a terwona ko now inna almuslimina walmuslimati arjo zakirin la kasira wa zakirati adallahu lahu maghfiratan wa ajran aziman go le etuna ya fero jafirar la aljanna na dunga gajikiyar nga gashi da nono un lotu da kirki da wala su salla bi alfaraji ce be zakawai be kalmatu lani bata ulaika humul warithun lani ga aji gun aljanna alladhina yarisuna a hum fiha khalidun amma aljanna la la ce to jazaan bima kanu yamalun e gagu yo bena afejine agaje bi ma. lẹ́yìn ìkúlẹ̀ ààrùn ní kúmùrù jẹ́nẹ̀ta bí àmẹ́lì wọ́n lè bá ògúbà dínà ní ṣí ń bá ògúbà àbánú ẹgbùn bọ̀káṣí wa ẹgbùn wá lánàá ti ẹ̀lẹ́ ẹgbùn ẹgbùn bọ̀ mẹ́ṣìgá lẹ́yìn ìkúlẹ̀ ààrùn ní kúmùrù jẹ́nẹ̀ta bí àmẹ́lì yìí bá wù nẹ́nà wọ́n bá wọ́n kí ọba wọ́n dubu biya nini imana dubu biya mi nini ni mila wani nga shi na cha da mi gwabo private ya fulani kiyo dubu biya me wo lawe wa makijo wa ma mi fulani lami wato e kiyewe kushi na wa nga yi yi a yirkula abin kumul jannata biya amali hmm. amaliyo amma jazan bi ma kanu ya malu a ga bawo bago wuji bawo ya iwo za wai bawo ya sabab ya kuwa jiga da hakan nan wato a jannai sababi ya tuna ya fiye lona so kuwa a jannai laibi falalwi a mai wasu sababi ya tuna ya lona bai zane je imanin tuji imani zane biyu muhammadu ya wuce wuji busu ya su kwanan wa di alijannan na zazul masiri ibn jauzi

wọlé tún tún ogun ọtọ́ wọ́n ga yíya máa rí olóòtó tábò òye owó káàkiri ìzàgí ṣíṣe wọ́n á jẹ́ wọn ìsúwántì òṣù mẹ́tíyẹ wọn ni wà rí bẹ́tàmù ń ga mẹ́jì ní ìsàlọ́dátì ńlẹ́ yìí tu ìyàwó yí ńlákẹ̀lú ìyàwó fí ńlákẹ̀lú ìyàwó di kẹ̀lẹ́ ńgáza ló ba ní orí pamọ́ ńgáza ló wùgá súnmọ́ ńgáza ló ní ṣẹ́ta mọ́ ńgádi kẹ̀lẹ́kẹ̀lẹ́ mọ́ ara yìí dẹ́kí mọ́ káṣí aláàtútí àgùnbà àbọ̀nà àgàlùwọ̀ wá tí àgàdùn ọmọ is another thing entirely káṣí na if possible wọ̀gá náà tó dé yawa e gidiya ni da nan amma kaga wajiri aya su kun gaji kiyo wujen halakawo kuyo ko za yi zo kai fiye labe madarije saliki na karkashin manzilar turiya mato e zade ba wuwo lo musulunci e zade ba wuwo lo sunna e zade ba wuwo lo kirkirki an wato tun ce maluwangi amma wugo sawo e bane dan bane gituya nan shirka gifiya wajen tu na bere kete wasu bai shirka were gindo to sai guya lọ́wọ́ ṣe rọ̀kú láàrin tó hannun kánú ya malun yóò lè àríyá fi dọ́bà mini yana ibi fiya nan riya man a shiraka ma'i gairi taraktuhu wa shirkahu mini yana ibi fiya nan jimbo ijo man ka ne ridul hayata duniya wa zinata nuwa filai ma malon وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنف ولي عجتها اتنابنا وعجميا هنا هنا يجبتنا إذا صلى الله عليه وسلم ala ne daga man fata ce salatu lasiri dan sallar lasiri ga ce mana fa kada a bisa a madu ya tun agbiya mine ne jikin yanu zan ba ci be shi shi zaku ba ni wace zane dai ne zane zaka ka zawai ji kaza za ka zawai ji kaza za ka zawai ji kaza za ka zawai ji kaza abu yi tare yara kiba a tun tun bai yodo layar da gani a na biyar za mu wace ne waje na hannun abu yi tare yara kiban ne su ne zuwa layar kiri lauli fila su kwa fara za ka zaya su kwa ga kadi farin tulawa a batu amalaka ni fadi mai togiya

ngama lawa wa se baduwa kai nin ndoro wani yadda ya ga zai yi wani fi gina emine da bukata maintenance ni egwo jiga awo wa da yi kafa miya miya miya miya egwo ina e da yadda kiwo ene da yadda jibi ekwo e miya mu fitila ga ebe wa cika electrician lawarin shi yi cule ebe da ci da spark mu

ta ibn kan ci ga to manzilatu riaya dai muhimmanci sarawi za roci sa ko la ni majube ba wi da gaskiye da kaze da kaze da kaze amma ku da riaya mu ji lalace ko kanu jan jeli nan mu ji duje salata asal dumi da mali muflis da bila ne muflis nan ana yi fa ja be salle biya azun biya zakai da kaze da kaza amma mun bele ungila na toko ungila na mutunci ubba za na fiska ungila na kazafi ungila na rayi uji zane kazan a takula da waya zane zane shi a jiyazinci kimo a ri'ayatu dabuwa kacha wajen ulo fi girki a yana ulo fi girki wajen ulo fi girki a ulo fi girki ga malla ya e zuga firman ya e zama ji fari ma ya e zama shi ba duwa da sakwai sakwu ji ba da yi gama mana littafin ne bukai buka ce yadda salatu bukai biladi kuwa ne na ga da alidayatu ila toriki amma alidai alidayatu fi toriki kí alidayatu fílẹ̀ toriki ba wúlò ẹ̀kọ́ ní gbogbo ẹ̀kọ́ àtàgùn bẹ̀rẹ̀ tún lè já china ní mìíràn náà tó ní mìíràn oòrùn ẹ̀kọ́ mìíràn china ní alidayatu ila toriki àmàgbọ́ ládàkọ́ nílẹ̀ wani toni wa lórí ẹ̀kọ́ mi nìra ti náà wani bukatun alidayatu historic wani bukatun zane ɗe ẹ̀kọ́ ní ba ní ǹṣàgọ́gán malamudu wani ga da ẹ̀kọ́ ní bá Ta tàbí wọ́n láàájẹ́ ní amisha bukata ko shi ne ba ní abu nígbà ga station nigeria pátá agbèmì nínú ajẹ́míà daga babu wannan lọ́kátẹ̀ẹ̀rẹ̀ yìí wọ́gá arìnrìn kìlómítà kan lẹ́wọ́ bí tí wo àmọ́ ọgá àgbòbá gágan gọ́ta gẹ́gẹ́ àwọ̀fẹ́ dàdà kárakára ẹ́kátà àtìrẹ̀ntì mẹ́lòwò wọ́gá dàdà òtítù kìlómítà kan lẹ́n èkó dẹ́gbó so kan wace zai je ba wuce musulunci mini musulunci wa ba wuce ji sunna mini sunna na zukun waje bukata hali da ya fito to rike zanna lagos na usulu ya sunna tawhido an yuyo masala sahabiyo an yuyo alul baito an yuyo karamo an yuyo gaibiyato an yuyo masajidu talakiyo an yuyo na duka bayirina an yuyo wulatul amri an yuyo agaji fasikaci an yuyo tabiyo anniwo imaniyo anniwo nekiyo alidayatu fi tariq eh kaja obi aja ti si en yiri yiri mi joko mi joko ejiga na yiri na ngoto ni yiri na is part of lamri ekiyo alistiqamatu ko mun gani.

mine mallami nan mina kula da ku fitina mina ki hadisi yana mina ki fikiu yana mina ki a a galuwa nan nan wawo pema eh mi chaye ki faru ji ba nan biya shi ba be kazan eh wuji ya rusin ya ni azu ya tasu a di ashura be yi wa malafa wula ba ni ko ko ni do cha eh uga ugagbo obe kazan yani ya shi dore wai laki ya wule jina fi da ka gobe ni ngon ki ba duku ba ni tekbir fira mi la tunwa eh ndo tun daga ugagbo obe wuci yani goro doro lo wai la ka ji yen ne pata da wai na ngaji kimo ngate omo لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن أنا بيقول قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف شاء sabago yi ba bi cikin gbegin gani da sokwe wuji pipe rafe etun wọn sokwe ji falala ẹzọ kwe ji gana ba ne gelo noko ẹgbogbo nga mala ẹgbẹ̀yàn àrí àyà ń tún lé kí o ń dẹ̀ mú imanci sarawuyi ka zo waje ri'aya eh zaga ta su kirki madaluwa ngama da alibi ga da mali lillahi aduwan ha wa in kalla ki aduwan mu ne we continue da jin kawai da gina ka ga ri'aya da ba wa ga ta mawalowa kagari aya dagwa nga to bugu kagari aya dagwa nga ji lalace aya nga giya kan do chi mele du ya ri ngole ne ne giya ne gintara inna rajula la yakuli kalimatan la yalki la balan eh daga kalimar mai cin wani damuwa duniya fa ya wi biya fi nari rabina khalifan ja ci gona sarunci eh da yake ga jita ne wa a sokoji ci ajiri la tarfu aswatakum fawqa sawti nabi wa la tajaru lahu bil qawli kajari ba'dukum li ba'd anta abatu amalukum antum la tashurun ashabire la tutaci ani wani kaza zane majinan na hankali wa shi ne a very serious issue waka nga mala ga iyakum wa muhakkiratu zunub menene ngan da zunubi waju waju waju waju waju waju waju annabi sallallahu alaihi wa sallam kai madaris saliki no ngo shaitan ya je be ga ya ji kokaro la shirka waji nga bele ga waji shirka wa ga wala bidiyo ji nga bele ga waji bidiyo wa ga waji wa ga wani mai be tawidi na wani magwa su sunna na to ka ba ji gando ci so a go ga be tawidi so ka fa do yi mana wa kullu ma bi na zalika liman yasha ẹta ni mo wọ́n ah, wà jí kí ni a ah, tọkàbá ìrò wọ́n jẹ́ àṣẹta ìṣàgbégbóga wọ́n lè ta kan sálà ramadan ni ramadan juma lọ juma wọ́n fi wọ́n tún zunubi ṣíyà ọgá bí àjẹ́kọ̀bá ní ọmọ bí àjẹ́kọ̀bá rí ẹni kí dẹmọ́ káṣe wọ́n ṣe àníbí ọdún ní èyí ló ṣáájí lọ́wọ́lọ́mtọ́s ní ìbú lọ́dọ̀ abàlá àdúkà bí èjì tó ṣùgbà tó kókè ládá wọ́n lè jẹ́ àgbẹ̀kọ́ mi àgbẹ̀sọ́kọ́jà ládá ní oṣù ìbẹ̀yẹ́ sí ìbú lè jẹ́ tó níbi fẹ̀sẹ̀s nà tàbákà fàkàkùrù fẹ̀sọ̀kọ́jà fábíáyí káàkiri wọ́n jẹ́ mẹ́tìlẹ̀ kí sì faró yìí tí wọ́n àfẹ́bẹ́jọ́ pátá wọ̀ sáwọ́ sí ṣẹ̀tàn yìí náà rẹ̀ ya wuri waji laifi kada ki fakwai ga gwaji gwaji gwaji gwaji wani hankali wata biya da ki wata biya da to daga ruci shaitan shafe ga kai ya saki ne wanda ya gili shaitan alkhairu minu mi da alkhairu hmm na ba go su gungo ne e da ne we chamini wani yi na zugu ne fake shift lokiyo zunubi ka ba ya wuce ko da fake ce to jin distress iga ka tun ya wannan wallahi alim bisawab wa ilaihi al wal ma'ab subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa